na ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwa ta sojin da suka kifar da gwamnatin farar hula ta jori hamani a shekarar 1974 ƙarƙashin jagorancin janar saini kunce marigayin ya riƙe mukamai da dama da suka hada da na minista yayin da ya zama jakadan nijar a tarayyar najeriya lokacin mulkin janar ali saibu tanja mamadu ya kwaɓe kakin soja saboda zuwan siyasar demokuraɗiyya a shekarar alif 1990 inda ya tsunduma cikin siyasa ka'in da na'in a matsayin shugaban jam'iyyar MNSD nasara. Jam'iyyar da ta kai shi kan karagar shugabancin jamhuriyar Nijar a cikin watan Nuwamba tara. An sake zabensa a wa'adi na biyu a watan Disamba 2004 yayin da a ƙarshen wa'adinsa ya shirya zaben raba gaddama a shekarar 2009 inda ya buƙaci ƙarin wa'adin shekaru uku amma wannan mataki ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a ciki da wajen ƙasar lamarin da ya sa ɗaya daga cikin yaransa mai kula da rundunar da ke rike da manyan makaman soja wato kwamanda salu jubbo jagoranta yi masa juyin mulki ana dai danganta mamadu a matsayin ɗaya daga cikin 'yan mazan jiya masu kishin Nijar da al'ummarta wanda kuma ya yi fice wajen yin fito na fito da kamfanin harkar karfan uranium na areva na ƙasar faransa wajen tilasta masa sauya yarjejeniyar da ya kulla da ƙasar na sama da shekaru arba'in da ke hana nijar amfana da ma'adananta wannan jajircewa da kishin ƙasa da muhammadu ya nuna na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa